الله عنه قال سمعت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 sha biyar ga watan zulkaida hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan sha ɗaya miladiya ta dubu biyu da bakwai a darasinmu na mako-mako cikin wannan littafi mai suna a tajrid as-sarih li ahadith al-jami' sahih wanda kuma muna cikin kitabul ilmi wannan kuma shine darasinmu na nawa na hamsin da takwas tun daga fara karatu mana ya ce an abi shuraihin رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يقول يقول قولا سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به الحديث yace an karbo daga abu shuraish Allah ya kara masa yarda yace na ji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama yawmal fathi ranar da aka yi budin maka yaqulu ƙaulan yana faɗar wata magana sami'athu uzunaya maganar da kunnuwa na suka ji wa wa'ahu qalbi zuciya ta kiyaye wa absarathu aynaya idanuna biyu suka gani hina ta kallama bihi lokacin da yayi maganar hamidallah ta'ala ya yi wa Allah godiya wa asna alaihi ya yi masa kirari Sun maƙala sannan ya ce inna makkata harrama Allah ta'ala lalle garin makka Allah ne ya sanya ta mai hurumi ya haramta ta walam tuharrimha nasu ba mutane ne ya haramta ba mutane ne suka haramta makka ba suka maida ta gari mai hurumi gari mai alfarma fana ya hillu limri'in bai halatta gaga kowane irin mutum yu'minu billahi wal yawmil akhir da yayi imani da Allah yayi imani da ranar lahira an yasfika biha daman ya zubar da jini a garin maka wala ya abubu biha shajaratan ko ya tumbike wata bishiya a garin maka fa in ahadun ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها yin sauƙi a ينسوكي أياكي أتكي da yaƙin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi a cikinta faƙulu to ku ce masa inna allaha ta'ala qad azina li rasulihi lalle allah ta'ala ya yi wa manzansa izini wa lam ya'zan ku kuma bai muku izini ba wa inna ma azina li sa'atan min naharin ni ma Allah ya yi min izini ne wani ɗan lokaci na yini sun ma'adat hurmatu hal yauma sannan haramcinta ko huruminta ya dawo a yau ka hurmati habil amsi kamar yadda take da hurumi a jiya wal yuballighi shahidul ghaiba wanda ya halarci wannan bayani ya isar da shi ga wanda bai halarta ba wannan hadisi imam al-bukhari ya kawo shi a cikin kitabul ilmi karkashin babin liyuballighi shahidul ga'iba, wanda ya halarci gurin karatu ko gurin ilimi ya isar da shi ga wanda bai halarta ba wato duk wanda zai zo ya ɗauki ilimi ya ji wani abu na ilimi alkur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama da bayanan magabata to yana daga cikin abin da yake wajibi a kansa ya isar da shi ga waɗanda suke da bukata su ji shi daga wajensa shi tun da ya ji to ya zama nauyi a wuyansa ya isar da shi ga waɗanda ba su ji ba ya ka hadisin abu shurai don ya kafa hujja a kan wannan abu shurai sunan shi khuwailid ibn amr wailid ibn amr ibn sakhar al-khuzai sahabi ne daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya rasu hijira tana da 68 <clears throat> hadisai guda uku yake da su a cikin sayar bukhari wannan sahabi abu shuraih ko kuma walid ibn amr dalilin da ya sa ya faɗi wannan hadisi a lokacin da aka nada yazid ibn muawiya bayan rasuwar mahaifinsa da ya hau kan karagar mulki an samu wasu daga cikin manyan mutane manyan sahabbai waɗanda ba su yadda da shugabancinsa ba saboda akwai waɗanda suka fi shi cancanta a lokacin sannan kuma shi bai shahara da ilimi ba ba sahabi ba ne na manzo sallallahu alaihi wasallama ba kuma ana ɗan tuhumarsa da wasu laifuffuka saboda haka wasu daga cikin sahabbai sai ba su yi masa mubaya'a ba kamar al-husayn ibn ali kamar abdullahi ibn zubair sai ba su yi masa mubaya ba ibnu umar ya yi masa mubaya'a don a zauna lafiya Hussein ibn Ali mutanen Kufa suka nemi ya tafi ya je wajensu za su mara mishi baya za su yaƙi Yazid ibn Muawiya su kawar da shi daga sarauta daga mulki su bashi fitar da yayi wacce ita ce sanadiyar kashe shi su mutanen da suka kirawo shi suka gayyace shi su ne suka kashe shi su mutanen kufa waɗanda suka ce yanzu su shi arsa ne su ne masoyansa su za su ba shi kariya a yayin da ya fita bayan da ana gaya masa cewa akwai barade suna nan suna cikin shirin ko ta kwana idan su ya zo zai za su zama tare da shi za su kuma yaƙi tare da shi su ga cewa sun karya abokan gabansa a yayin da ya zo yazidu ya turo masa wanda zai kama shi a lokacin sai ya kasance sun ki fitowa su ba da gudunmawar abin nan da suka faɗa za su yi sai aka rasa kowa da zai motsa ya fito ya yunkuro wajen ya kawo ɗauki ya kawo kariya ga wasai hasali ma sai aka samu wasu daga cikinsu su waɗannan wanda suka zake ɗin suka ba da gudunmawa aka saye su suka zama cikin rundunar da ta zo don ta yaƙi al ibn Ali saboda haka su mutanen kufa waɗanda suka ce ya zo ya yi tawaye za su ba shi kariya za su taya shi karbar mulki su ne suka yi sanadiyar mutuwarsa abdullahi ibn zubair shi kuma ya gudu makka a can mutanen makka suka yi masa mubaya da su da mutanen ta'ifa suka yi masa mubaya a matsayin khalifa to a lokacin yazid ibn muawiya duk sanda ya turo wani walinsa gwamnansa zuwa madina ya kan umarce shi da cewa ya tura rundina ya zaɓi sojoji ya tura domin su je su yaƙi abdullahi bin zubair a makka to a irin haka ne wata rana an turo wani daga cikin gwamnonin yazid ana ce da shi amr sa'id sai ya tara rundina zai je ya tura ta a yaƙi abdullahi bin zubair wannan sahabi abu shurai yana madina lokacin sai ya samu shi wannan gwamna amru bin sa'id ya ce da shi ya izini in gaya maka wata magana ya ce an baka shi da ya ce na ji annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana faɗa yawmal malfati bayan an buɗe garin makka na ji shi yana hudu ba cikin bayanin da yake yi yana cewa Allah maɗaukakin sarki ya haramta yaƙi a maka ya sanya maka ya ta zama gari ne mai alfarma gari ne mai hurumi ba kuma mutane ne suka mayar da ita haka ba Allah ne ya haka don haka baya halatta ga mutum ya yi imani da Allah da ranar lahira ya je ya zubar da jini a garin makka yace in kuma har wani ya kafa hujja da cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi ma ya taba zuwa ya yi yaki a garin maka, to a gaya masa cewa Allah ne ya yi masa izini kuma izinin da ya bashi na dan lokaci ne kankani ba lokaci mai tsawo ba kuma alfarmarta ko hurumin garin maka ya dawo a yau kamar yadda yake ajiya wannan magana duk wanda ya halarce ta ya isar da ita ga wanda bai halarta ba wannan shine bayanin da shi shuraibu ya yi masa da ya masa wannan bayani sai abu bin sa'id sai ya ce da shi ana a'lamu minka ni na fi ka sani inna makkata la tu'idu asiyan wala farran bi damin wala farran bi kharbatin ai garin maka baya bawa mai laifi kariya garin maka ba zai bawa wanda ya yi kisan kai ya gudo kariya ba ba zai bawa barawo kariya ba saboda haka sai ya tattara wannan batu wannan faɗakarwar ya watsar bai aiki da ita ba shurai yana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yawmal fath naji annabi sallallahu alaihi wa sallama a yadda yake ina jin al-ghada min yawmil fathi ya yake a wajen yawmal fathi eh duk haka littafin naku eh al-ghada min yawmil fathi haka yake a bukhari dan ba a ranar bude makka ba da ya maganar washe garin bude makka an gane ko saboda ka sai a gyara sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-ghada min yawm al-fath na ji shi kashe garin bude makka shi da ranar 20 ga watan ramadan shekarar hijira tana takwas shekarar hijira tana takwas akai fathu makkata shekari shi ne ran 20 ga watan ramadan da Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya cikin al'umma yana yin wannan bayani yace ya je shi a wannan rana ya kuru qaulan yana faɗar wata magana sami'atu uznaya wanda kunnuwa na guda biyu suka ji asalinsa uznani ne ko uznani to saboda an yi idafarsa zuwa ga ya'ul mutakallim aka share nunin din aka ce uzna ya li idafatihi ila al mutakallim al udnu da al dukkan wata gaba ta jikin mutum waɗanda guda biyu ne in banda al ra'su to ana yi mata abin da ta'anisi ne a larabci mu'annas ne a larabci dukkan wata gaba wacce ci tana da kuma kama ar-rijlu ba cewa hadha rijluhu sai da ce hadhihi rijluhu hadhihi yaduhu ba cewa hadha yaduhu sai dai hadhihi yaduhu hakan hadhihi aynuhu ba cewa hadha aynuhu hadhihi uznuhu ba cewa hada uznuhu duk wata gaba min a'dha'il insan waɗanda guda biyu kamar kafa hannu ido kunnuwa waɗannan ana musu ta'nisi ne a larabci an gane ko banda ar-ra's wal ce ba zaka ce ba ce anfun ba za ka ce hazihi anfun ba ci sami'athu uznaya kunnuwa na biyu sun ji abin da ya faɗa saboda haka ba daga wurin wani na ji ba wa wa'ahu qalbi kuma zuciyata ta kiyaye abin na fahimce shi na hankalci maganar ba magana ce aka yi ba wacce ban fahimci me ake faɗa ba kunne na ne ya ji kuma zuciyata ta kiyaye wa absaratu ainaya wa absaratu ainaya shi ma kamar yadda muka faɗa akan uznaya shi ma ainani ne fa huzifatin nun bil idafati ila al mutakallim wa absaratu ainaya idanuwa na suka gani wato ina ganin annabi sallallahu alaihi wasallam sanda yake yin maganar babu shamaki tsakanina da shi ya yi wannan gabatarwa ne don ya nuna wa shi ibn sa'id cewa maganar fada na ji ni jiyau ne ga nauni ni na ji ni na gani ba gaya mun aka yi ba sanda ake fadarta kuma ina ganin mai fadar babu shamaki tsakanina da shi sannan kuma na kiyaye abin da na ji duk ya yi wannan shimfiɗa don kada ma ya karyata shi sannan kuma sahabi ne na manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya yabe su ya tsarkake su ya kirawo su adalai saboda haka batun da zai faɗa batu ne wanda yake na gaskiya ya ce hina ta kallama bihi lokacin da manzo Allah yake wannan magana idanuna yana gani shi hamidallah ta'ala annabi ya gode wa ubangiji ya yi godiya ya yi hamdala wa asna alaihi sannan ya masa kirari wannan aqful amni ala alal khas li'anna alhamd sana'u shi kansa godiya ga Allah ya gode kirari ne saboda kamin babin aqful am alal al-khas an yi adafin jumlar ko maganar da take gamammiya akan wacce take da kebe ثم قال bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi godiya ga Allah ya masa kirari sannan sai ya ce inda makkata harrama Allah ta'ala Allah ya haramta ya sanya maka gari mai hurumi gari haramtacce a yaƙi a cikinsa ko a ci zarafin wani abu a cikinsa tun lokacin da Allah ya halicci sammai da ƙasa Allah ya sanya maka da wannan matsayi wa lam yuharrimha nasu ba mutane bane suka yi hadu suka yi gangan ku suka yi mitin suka ce mu sanya garin maka ya zama gari mai alfarma gari mai hurumi a Allah ne yayi saboda haka babu wani wanda yake da dama ta janye wannan hurumcin da Allah ya wa maka annabin Allah ba ya da damar ya haka wani annabi ma ba ya da damar haka shi ne dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya jingina abin zuwa ga ubangiji ba aiki ne na wani mutum ba aiki ne na ubangiji shi da kansa tun lokacin da ya halicce ta ya sanya ta gari ne ya sanya shi haraman amina gari ne mai alfarma mai hurumci wanda kuma yake gari ne wanda ya kamata a zauna lafiya a ciki kada a taba kowa kada a tukali kowa hatta kasancewar annabi ibrahim abinda ake jingina masa cewa ya harrama makka wannan abinda ake nufi ya ƙara fito da wannan hukunci ne bayan na, al'amura suka zo suka aka manta da su lokacin da ya zo ya ƙara yin bayanin cewa garin makka gari ne wanda yake mai hurumi mai alfarma to idan allah ne ya haka fala ya hillu li bai halatta ga wani mutum ba limri'in ga wani mutum bi kasirin ra'i ko ra ta cikin kalmar imru'in tabi'atun ce lil hamza tabi'atun lil hamzati fi shakliha in kanat al hamzatu madmumatan fa hiya madmumah وإن كانت الحمزة مقصورة فهي مكسورة وإن كانت مفتوحة فهي مفتوحة لك ذاك شيء هذا إم هذا امرؤ وذاك هذا امرؤ هذا امرؤ سوى لك din مرفوعة ce ka imra'an saboda hamzar maftuha ce za ka ce la eh, <clears throat> ya illu limri saboda hamzar فهي تابعة للحمزة في جميع أحوالها yace la ya hillu limri'in bai halatta ga wani mutum ba yu'minu billahi wal yawmil akhir da yayi imani da Allah ya imani da ranar lahira an yasfika daman ya zubar da jini a garin maka an yasfika ko an yasfuka ya halatta a luga an yasfika bi kasri fa aw bi dammiha wal kasri ashharu an yasfika biha daman ya zubar da jini a garin maka an haramta fada yaki a garin maka Allah ya haramta wannan malamai suna da bayanai da suke yi a kan wannan idan kafirai suka shiga garin maka suka kama garin suka yi garkuwa da shi ya halatta a a yaƙe su ko bai halatta ba ba ga shi alkur'ani ba faktuluhu idan har sun je sun yi garkuwa ya kamata a yake su ba a cewa an haramta yaki a garin maka da haka ba za mu taba su ba duk da cewa akwai magana da alkafalu shashi wani malami na shafi'i ya tabbata cewa idan kafirai suka je suka yi ba bakire a garin maka to kada a kai musu ɗauki ta hanyar yaki a bi wasu hanyoyi na lalama na aga an fitar da su to nawawi ya kawo kaulin nasa ya ce na kawo kaulin sa dan tabbihi a kan wannan kauli kauli ne wanda yake na kuskure kada wani ya rubuta da shi saboda al shashi babban malami ne a cikin malamai na shafi'iyya ana ji da shi kwarai da gaske to idan ba a yi tambihi akan wannan kuskuren ba wani in ya ga girman malamin zai iya daukan cewa maganar da yayi daidai take ya yi hujja da ita akan wannan batu shi yasa imamu nawa ya ce na kawo ta domin in yi bayanin cewa wannan kuskure ne idan har kafirai suka shiga babu wani sabani na cewa za a fitar da su ko da kuwa abin ya kai da sai an yaki to idan 'yan tawaye ne ba ba kafirai ba ne wasu ne suka yi tawaye gungin masu laifi ne suka je suka yi garkuwa da garin a yage su ko a kyale su ko a zara musu eh? wasu suka ce a lallashe su amma dan tawaye wani lallashi za ka yi masa Inda dai har za ka lallashi shi don mai farko ba bai ji lallashin ba wasu ka ce irin wannan za a fito da shi ko da kuwa abin ya kai a yake shi abin da aka hana kada a yi amfani da miyagun makamai waɗanda za su haddasa ta'adi mai yawa ko da za a fitar da su to a yi amfani da ƙananan makamai domin a fitar da su a wancan lokacin malamai suna misali da almanjanik ta ce majaujawa ko wacce ake amfani da ita ita ce kamar irin manya-manyan bama-baman nan da ake ruwansu a yanzu a wancan lokacin da ita suke amfani to malamai suke misali da cewa kada a yi amfani da irin wannan don saboda shi manjali da wannan majaujawa za a harbo ta ne daga nesa don haka kan bai uwa da wabi take in aka harbo ta ba a san ina za ta tsaya ba ta iya fadawa akan su abokan gaban ta iya fada a gidan wasu talakawa ta iya ta'adi na dukiya don haka suka ce kada a yi amfani da miyagun makama to idan waɗanda suka yi garkuwa da ita ɗin, suna ɗauke da miyagun makamai eh? shi kenan sai ku ku ɗauta kubba da bindigar ka harba ruga ka ce za ka je ka fitar da su saboda <laughs> idan har sun ɗauki miyagun makamai wanda ba za a iya tunkara su ba sai da miyagun makamai to babu yadda za a yi bai kamata a kyale su ba sai a yake su a fitar da su a idan kuka saurari kissar shi abu shurai da amr bin sa'id za ga abu shurai ya kawo hujja ta hadisi da amr bin shurai da yake naɗa dina za a je a yaƙi abdullahi dan zubair cewa wannan bai halatta ba manzo Allah ya haramta wannan ya ce bai halatta a yaƙi a garin maka ba da shi kuma amr bin sa'id ya tashi shi ansa ansa ya bashi ko wani guri ne daban kaga kwana ya sha sai ya ce ana a'lamu minka inda makkata la tu'idu asiya wala farran bi damin wala farran bi kharbatin ai makka ba ta tsare wanda yake mai laifi ko wanda ya yi kisan kai ya gudu ko wanda ya sata ya tsere ba za a ce ya shiga maka ba ya sha ya hau na tsira ba wannan magana shi abu shurai yake ba maganar da yake ba maganar cewa a wanda ya riga ya yi sata ko ya kisan kai ya shiga maka a kyale shi ba ai ba wannan yake ba yanzu abdullahi bin zubair ake so a je a yaka abdullahi bin zubair nan ba wanda ya wale shi bai ci dukiyar wani ya gudu ba bai kashe wani ya gudu ba to dan ne za a je a yake shi idan ana maganar mubaya'a sani an riga mubaya'a sa akan ta sai da aka yi mubayar abdullahi bin zubair kafin ai mubayar yazid ibn muawiya saboda haka in wannan ne shi ya fara zama khalifa shi wancan shi ne ba dattawa ne saboda haka me yayi da za a yake shi kaga maganar da shi Amir bin sa'id yake yi shi wannan gwamnan wata kwata ta sha babban da maganar da shi shurai yake yi shi wanda yana magana akan wanda suka yi sata ko suka yi da wanda kuma ba shi ne maganar da shurai yake yi ba shi bai ce wanda ya sata ya gudu a kyale shi ba ko wanda ya kisan kai ya shiga garin maka ya tsira in haka ne kenan sai a yi ta laifuka kowa ya laifi sai ya gudu can kowa ke so ya laifi sai ya laifin sai ya gudu can wanda ba wannan yake magana ba saboda ka wanda ya yi gagarumin laifi ya shiga maka wannan ba shigarsa maka ba ya sa ya kubuta shigarsa maka ba za ta sa shi ya kubuta ba za ta zuwa a kamo shi a tsayar masa da haddi sawa'un a cikin maka ko a wajen garin maka da to Allah maɗaukakin sarki ya sanya maka ta zama gari ne mai alfarma haka nan Allah maɗaukakin sarki a bisa harshen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya madina ta zama tana da hurumi maka gaba ɗayan ta hurumi ce madina ma bai da labatai ha kanin duwar waɗanda suka zagaye ta ɗin nan hurumi ne an haramta yaƙi a ciki an haramta farauta a ciki sannan an haramta cin tsuntuwar da aka yi a maka an haramta tumbike itatuwa da aka dasa a garin maka itatuwan da aka da akwai itatuwan da za a dasa akwai kuma waɗanda za su fito da kansu malamai sun tafi akan cewa in mutum shi ya dasa itansa a garin maka ya iya cire kayansa kamar wanda zai yi zai yi shuka ya iya yin shuka ya girbe wanda zai dasa itaciya a gidansa ya ga za ta dame shi ya in cirewa wadda kuma Allah ne maɗaukakin sarki kawai ya kawo ta ba tare da ɗan adam ya ya sa hannu a ciki ba to ita ce malamai jumhur suna ganin cewa wato bai halatta a taɓa ta ba bai halatta a taɓa ta ba amma duk da haka akwai malamai suna ganin idan a ah, ya zamana akwai cutarwa a barin ta ɗin domin kawar da cutarwa a iya kawar da ita idan ya zamana akwai cutarwa yanzu misali kan hanya ce hanya ce ta jama'a bishiyoyi kuma suka fito waɗanda suna da ƙaya da abin nan a cire ta ko ba a cire ta ba ceto to wanda za a iya cire ta wasu malamai suna ganin haka wasu suna ga ko tana da ƙaya ai kai ka je gurin ƙaya ka sake hanya bana ba za a cire ta ba saboda akwai wata ruwaya wala yuqtala shawquha ko wala yuhtasha shawquha ba a tibbiki kayanta saboda haka kai kaje sabanin a kare ko wani dabba mai cutarwa wannan ta iya zuwa ta same ka amma wannan itace ne a tsaye in ba ka je gurin sa ba abin da ya dame shi da kai haka wasu na tsanantawa a nan to shine annabi ya ce wala yu'dadu biha shajara ba a tuffike bishiyar da take cikin ta idan ya kasance ta bushe wannan babu komai a iya cire ta a yadda wasu malamai suke cewa in ta bushe saboda ruwayar da ta zo wala yuqtala khalaha alkhala ita ce bishiyar da take danya haka kenan a iya tuffike bushashiya to wasu kuma suka ce a istisna'in iskar da aka yi a hadisin da zai zo nan gaba yana nuna cewa shi ne tsaure za mu zo kansa wanda laraba suke amfani da shi kamar yadda muke amfani da gamba wajen rufi ko wajen rufe gaburbura annabi sallallahu alaihi wasallama ya karɓi togaciyar abbas ibn abdul muttalib da yayi na shi wannan tsaure duk da cewa busasshe ne ya nuna kenan abin da ba shi ba ko busasshe ne ba za a cire shi ba za mu sake bayani in ka zo kan wannan hadisi zai zo nan gaba hadisai uku ko hudu za mu zo kansa annabi ya ce fa in ahadun tarakhasa li qitali ah, li qitali rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fiha idan wani ya kafa hujja da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ai ya yaki a Makka don ya je ya yaki kafirai fatu Makka duk da cewa ba a gabza ba to amma ya fita ne da nufin ya yake su da a ce ba su miƙa wuya ba sun sadu da sun sallama da annabi ya karsu zai yi to wani ya ce to kaga kenan ya halatta a je a yi yaƙin tun daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya je da nufin ya yaƙi kafirai aka yi fatahu makka to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce in har wani zai yi wannan hujja fa qulu to sai ku gaya masa ku ce da shi inna allaha ta'ala qad azina li rasulihi Allah ya yi wa manzansa izini wato annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma bai tafi wannan yaki ba sai bayan Allah ya ba shi izinin cewa ya tafi yanzu in wani ya zo ce shi ma zai je ya kai yaki ya kai hari shi kuma waye ya ba shi izini yana buƙatar shi ma ya samu izini daga ubangiji wa za a yi wahayi kuma bayan annabi sallallahu alaihi wasallam babu shi ولم يأذن لكم كوكو ما يمكو إذني با وإنما أذن لي ساعة manzo Allah ya ce ni ma an min izini ne na wani dan lokaci kamar yadda ya zo a cikin musnad imam ahmad bin tulu'i shams ila al-asr daga huduwar rana zuwa al-asr Allah ya bani izinin cewa in yi wannan yaki an bani wannan aure. ba wai an bar mun abun ne a buɗe ba a sake in ji in yi taki da sanda na dama don haka ni ma a takura aka bani izinin shida uzina li sa'atan min nahari an min izini na wani dan lokaci na yini shine daga huduwar rana zuwa la'asar thumma adat hurmatu hal yawma to a yau wannan hurumin da take da shi da wannan alfarmar da take da ita ta dawo a yau ka hurmati habil amsi kamar irin alfarmar da take da shi a jiya wal yuballighi shahidu al-ghaiba don haka wanda ya halarci wannan bayani ya isar da shi ga wanda bai samu halarta duk da cewa ga irin wani hadisin karara wanda yake nuna haramcin kai hare-hare garin maka wannan bai hana wasu su kai hare-hare garin ba wannan bai hana Hajjajin da yusuf al ya kwashi rundunarsa ya je ya kai wa abdullahi ibn zubair sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam hari ba har ma ya yi sanadiyar kashe shi a kashe da dama daga cikin mutanen makka tare da shi har ma a rusa wani bangare na ɗakin ka'aba a dalilin kawai a tabbatar da mulki na abdulmalik ibn marwan to wannan yake nuna maka cewa karfin hujjar da kake da ita ba za ta hana mai laifi yin laifinsa ba in Allah bai so shi da shirya ba dai da za ka kai ga iya bayani ga iya faɗar gaskiya ga iya fitowa ka yada ta wannan ba shi zai hana mai laifi yin laifinsa ba in har Allah maɗaukakin sarki bai so shi da shirya ba kaga dai waɗannan hadisan daga bakin sahabban ake waɗanda suka ji baki da baki kamar yadda yake gaya maka ya ji shi da kundansa ya kiyaye kuma ya ga annabi lokacin da yake magana su duk wasu alamomi na yiwuwar ya yi kuskure a cikin labarin da yake barwa babu su amma wannan bai sa wanda ake gaya wa maganar ya ɗauki maganar don haka ba wai raunin hujja ne ke sanya mai laifi ya yi laifinsa ba ba wai wannan bane ba kuma rashin sanin gaskiya ke sawa kullum ana ana yin rashin gaskiya ba wani lokaci an san gaskiyar an san yadda take an san gaskiya an san yadda take amma za a take ta akwai abin da baya buƙatar ma sai an yi maka bayanin gaskiya ne ko ba gaskiya ba baya buƙatar abu ne wanda yake karara kamar rana lokacin da ta take tsaka kowa yana ganin ta babu wanda zai inkarin ta to hujja ta kan iya zama kara ga ta a fili karara amma ka ga ana son rai wani dan kwada zai ki cewa irin abubuwan da suke faruwa din nan daga wajen 'yan siyasa na kashe-kashe da salwantar da dukiya da dan mai ba za a yi yi wa mutane bayani ba ce wani bayani za a yi ka ce kisan kai haramun ne ka jawo ayoyi waye bai san wannan ba a ka ce satar dukiya ko kuma salwata dukiyar al'umma haramun ne ka jawo ayoyi akan wannan waye bai san wannan ba shan miyagun ƙwayoyi a yi ta'addanci ka ce haramun ne ka jawo na sussukan da suke nuna haramcin sa waye bai san wannan ba ba wanda bai sani ba ba wani musulmi wanda bai san wannan ba wanda ma'alumin ne fiddini bin darura saboda haka abu ne da ake yin shi da ganganci ana sani kuma waɗanda suke yi din suna jin a nan su laifi suke yi ba wai ba suna jin daidai suke yi sun san laifi suke yi da manyan da kananan kowa ya san laifi yake to sai in bar abin da yake koyayye a gurin mutane ba su san shi ba in zauna ina ta bayanin badahiyat kuma bayanin nan ba wai ba a yin shi ba kullum cikin kururuwar da ake kenan ashe shi kenan sai a bar komai a tsaya akan wannan shi kadai za a yi ta yi ba haka ba ta dan kwaila ne mai cewa kowa bata ya sani kuma kowa gyara ya sani to haka magana take duk wanda ya bata ya san ba daidai yake ba wanda ya yi daidai ya san daidai yake to kun ga dai yadda wannan mutum shurai yake faɗar irin hujja karara Allah ya haramta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani shi kansa ba a bashi dama ba sai wani dan lokaci takurarre a ne. amma duk da haka cewa yake fa ba wanda ba zai yi laifi ya gudu can mu kyale shi kowa ya yi baka laifi ba wanda zai yi kisan kai ya gudu can a kyale shi kalimatu haqqin urida biha al-batil yanzu magana da take gaskiya ce amma nan ƙarya ake so a dasa da ita ƙarya ake so a kare da ita wannan irin hadisai da suka zo ba su hana masu aika aika su yi aika aika su ba irin mutanen da aka kashe abin nan da daular ismailiya ko alkaramita bakashi nan ta ismailiya mutanen da suka kashe a gindin ka'aba dubinnan mutane a lokacin da suka cire hajar al-aswad shekaru masu yawa a hannunsu yayi a hannunsu suka bantare shi suka ce ana shafa masa zanubai suka gudu da shi aka dade haka ka'aba take babu babu hajar al-aswad sai dai kowa ya zo ya soka kanshi a wurin ya wuce babu hajar al-aswad din sun sun bambake shi sun gudu bayan sun yi ta'addanci sun kakkashe mutane a gindin ka'aba kowa duba tarih al-bidaya wa nihaya da ibnu kasir irin waɗannan maganganun da ya ba su zo kundansu su <laughs> ba ba sun san da shi amma wannan bai hana yi wannan aika aikar ba bai hana a yi wannan aika aikar ba a alif dari tara da tamanin lokacin da jahiman duk da cewa waɗannan wato jahilci kyakkyawan niyya ba ta sa jahilci ya zama wani abu wanda zai wato jahilci ko da da kyakkyawan niyya ta adin da yake ba kaɗan ba ne a alif dari tara da tamanin lokacin da wasu suka mamaye ɗakin ka'aba din aka yi taba ta kashi da su da 'yan sandan ƙasar saudiya aka kakkashe mutane masu yawa sai da kyar aka kama su wanda asalinsu samari ne ahlus sunna ana tare da su to suna ganin abubuwa da ake yi a gari wanda bai dace ba sun ga sun ka bude gidan talabijin ko gidan rediyo su dinga jin waƙe-waƙe na banza da wofi suna ga hukuma ta ki ɗaukan mataki saboda haka suke ganin ya kamata a yi jihadi san a ko'ina ana samun irin wannan masu zafin kan nan yanzu a ce ƙasa irin wannan ana kaza ana kaza saboda haka sai suke ta tunanin ya za su yi to akwai wani daga cikin matasa din ana ce da shi abdallah alkahtani abdallah alkahtani sai ya ce ya yi mafarki a shi ne mahadi shi na yaran to sun gashi mutumin kirki a yaro matashi ga sunna shi ke sai suka ce ai zai yi din shi din ne domin abin da ake yi an cika ƙasa da zalunci da ta'addanci da rashin mutunci ba mamaki shi din ne mahadin a lokacin shi nasiruddin albani yana yana madina domin shi wannan dan madina sai shi ke tuntuɓarsa da yawa fa yan matasa bayan Allah sun yi mafarki fa cewa Abdullal Qadani fa shine mahdi me zai ce a lokacin Nasiruddin Al-Albani sai ya yi murmushi ya san zafin kai na samari yace amma mahdin da zai bayyana a can kasar mu ta Sham sai bayyana a cikin Madina saboda abin da hadisai suka zo cewa zai zai bayyana ne a Sham ba a Madina ba shi kora dan Madina ne ban madina ne muna tare da shi je yau ya zama ni sai ka ɗaga abin kamar da wasa sai su matsa da tambaya ya ce kun ga madina yana da sifofinsa na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yusrifu Allahu fi layla saboda haka tasowarsa ba zai taso wani mutumin kirki ba mai kamewa a cikin dare dai Allah zai gyara shi shi ko wannan mun san shi mutumin kirki kullum ana tare da shi ana sunna kaga ba shi bane na biyu a sham zai bayyana a can yankin Syria Lebanon Jordan Palestine nan ne sham a can yankin zai bayyana ba a Madina ba na uku sa irin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam sunan shi Muhammad ibn Abdullah shi ko sunan shi Abdullah sannan min zurriyatu Fatima daga cikin 'ya'yan fatima ne shi ko wannan katsani ne saboda haka duk alamomin da aka faɗa sun yi hannun riga da shi wannan ɗin <laughs> kuma kuce shi ne amma wurin kai wallahi sai suka daki kawai sai suka kwashi makamai suka tara makamai wai za su yi jihadi kuma ta ina za su fara jihadin sai za su fara ta masallaci mai alfarma na maka kaga kaga jahilci ta nan za a faro jihadin saboda haka sai suka dinga suka sayi makamai suka tara sai suka dinga shigar da su ta hanyar ba abin nan gawawaki kamar gawawaki ne aka aka kawo a cikin makara a lokacin an kawo gawa ba za a yi bincike sai kawai suka dinga ɗauko makara a shi makamai ne a ciki ba gawa ba suka dinga shiga aka je aka tara su gaban lima duk bai san bai ake ba yayin sallah asuba shi duk makamai ne a ya tashi wai za a yi sallar gawa kawai sai ga yara malam sun koma gefe duk kowa ya zare maka an an bude makara sai maka nan da nan suka yi garkuwa da mutane kuma aka fita da aka gudu to a lokacin suka yi garkuwa da masallacin ba a shiga a yi kamsu salawa sai su kaɗai za su to waye zai shiga makadin abin nan a masallaci duk makamai waye zai shiga kamsa salawat ba ba ba shiga a kamsa aka rasa yadda za a yi da yaran kuma suka tsaya daga sama duk inda suka ga mai kaki sai su harbe shi liman da kira aka kwato shi wannan su bayyana da kira aka kwato shi to daga nan dai aka rasa ya za a yi da su ga su a cikin ɗaki mai alfarma ƙarshe sai da aka yi wata dabara yake lokacin masallacin bai girman da yake da shi yanzu ba a 1980 aka cika shi da wani da ruwa sannan aka sa abu to kaga kaga magana ba ta kare to kaga wannan bai halarta a yi shi in ma jihadin za a yi sai a faro daga daga masallaci mai abin mutane suna sallah a ranar juma'a su bahin juma'a suka je suka yi wannan to fitowar hujja karara ba ta hana wanda zai yi laifi in har Allah bai so shi da shirya ya laifin ba don haka in alaika illal bala kai abin da yake kanka shine ka isar da sako ka faɗa abin da ka sani shi yasa shi shurai ya kawo wannan hadisin a matsayin bala annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe da ya ce wa liballahi shahidu minkum al-ghaib saboda haka ya kawo shi a matsayin isarwa ya isar da sako wannan hadisi yana nuna mana jarumtarsa da ya iya tsayawa a gaban wani shugaba ya gaya masa gaskiya don da cewa gaskiyar ta saba san zuciyar shugaba din illa iyaka lokacin da zai gaya masa bai yi masa hawan kawara ba in ka karanta hadisin cewa yi ata'zanu li ata'zanu li uhaddithuka ka yi min izini in baka wani hadisi sai da ya kawo shi da wata siga ta girmamawa ba wai kawai jiran masa yi ba yana kaga dagutun banza dagutun gofi ba ku sai da ya je da girmamawa ya ce ya mashi izini to shine sai ya gaya masa wannan hadisi shi kuma ya nuna cewa ai shi ya fi shi sanin ba wannan hadisi wannan hadisin ba zai ba wa Abdullahi ibn Zubair kariya ba don haka zai je ya shi to wannan hadisi yana nuna shi fananar shi shurai din shi kansa kuma haka duk sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke da wannan jarumta din ta su faɗi gaskiya a gaban kowane mutum ne a sawabin zai ji daɗin abin da suka faɗa ko ba zai ji daɗin abin da suka faɗa ba kuma haka ake san dukkan wani malami na Allah babu ruwan shi da abin da shugabanni suke so ko ba sa so shi abin da yake gabansa shine ya faɗi gaskiya in ta dace da abin da suke so walillahi alhamdu in ta saba shi ya sauke nauyin da yake kansa wannan shine aikin malami na Allah a ko'ina a kowane lokaci a kowane zamani an ali radiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعد فإنه من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار hadisi daga sayyidina ali ibn abi talib daya daga cikin waɗanda suka shiga musulunci farko farkonsa kuma ɗaya daga cikin halifofin annabi sallallahu alaihi wa sallama guda hudu shiryayyu sannan kuma ɗaya daga cikin mutane goma waɗanda aka yi musu albishir da aljanna ɗaya daga cikin malamai na Allah ɗaya daga cikin jarumai barada waɗanda suka tsaya tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama suka yi yaƙi tare da shi don kare wannan addini da ɗaukaka shi ya yi khalifanci bayan sayyidina usman bayan an kashe sayyidina usman a shekara ta hijira ta nawa wace shekara aka kashe sayyidina usman yan tawaye suka kashe shi talatin da talatin da biyar ya yi khalifanci shekara biyar ya rasu hijira tana shekara arba'in ya yi khalifanci shekara biyar don haka ya rasu hijira tana shekara arba'in ya rayu shekara sittin da uku a duniya wanda ya kashe shi shi ne abdurrahman ibn muljim ɗaya daga cikin 'yan tawaye al-khawarij abdurrahman ibn muljim bayan khawarij sun yi wa sayyidina ali tawaye da suna cikin rundunarsa da su ne yan gaba gaba dai gaba dai su ne suka matsa cewa a yi sulhu kuma lokacin da aka zo sulhu kuma su ne suka yi tawaye saboda yawancin su ƙauyawa ne jahilai ba su da karatu wai sahabbai bane ƙauyawa ne da suka shigo madina kuma yawancin ma da yawa daga cikinsu da su aka yi ta'addancin kashe na usman lokacin da aka yi ta'addancin kashe na usman bayan an nada sayyidina ali a matsayin khalifa muawiya ibnu abi sufyan yana gwamna a sham yake cewa na ali a binciko waɗanda su kashe sayyidina Usman sayyidina Usman dan uwana ne Allah ya ce wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura an kashe min dan uwana bisa zalunci Allah ya bani hujja ta inda nemi haƙƙin dan uwana don haka abinci ko waɗanda su kashe sayyidina Usman dan ayi musu kisasi waɗanda suka yi wannan kisa din a lokacin su suke rike da Madina su suke rike da madina din sai na ali yana madina an masa mubaya'a da khilafa cewa shine khalifa amma kuma waɗanda suka yi laifin su ne a zagaye da shi wa zai sa ya kama su babu don haka shi yana buƙatar mu'awiya ya ɗan dakata a ɗan jinkirta har ya samu ƙarfi ya samu ƙarfi sai a bi su ɗaya bayan ɗaya a kama su ai an san su mu'awiya bai fahimci wannan ba shi yana ganin ana sassauci ana sakaci ya za a irin wannan aika-aika a kashe ɗaya daga cikin khalifofin annabi sallallahu alaihi wasallam babban mutum irin sayyidina usman kuma ga waɗanda suka yi kisan da ana ganin su a kyale su sayyidina ali yana nuna masa cewa a yanzu idan baka bani haɗin kai ba ba za mu yi karfin da za mu iya kai kan musu ba mutane ne rike da makamai kuma su suka mamaye garin don haka mu haɗu tukunna mu yi ƙarfi sai mu bi su mu bi su ɗaya ɗaya mu kama su wannan shine tunani mai kyau muawiya yana nesa ba zai hango wannan ba sannan shi ma can yana samun pressure daga jama'a saboda lokacin da aka yi kisan an ɗauki yatsan na'ila ita matar sai na usman da tufafin da aka kashe sai na usman a cikinsu jinin da su yake jiki caba-caba aka hada da yatsan aka je masallaci a abin nan a sham a dimashq aka rataye rigar da yatsa mutane suka zo aka dinga kuka ana ihu yanzu irin wannan aika-aika akai saboda haka shi ma ta ana masa firija lalle a yi wani abu to saboda haka su kaga kaga wannan irin yanayi dole a samu dole a samu rigima waɗanda suka ɗauki wannan rigima da suka maida ta addini a zagi muawiya a zagi kaga wannan kwata-kwata na farko dai ta yi jahilai ne ta yi kuma a'a akwai wani abu na ƙoƙarin a rushe addini tunda aka shiga zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da karya su a addinin gaba ɗaya ake so a rusa to wannan ta sa shi mu'awiya yana samun pressure ana matsa masa daga yau. jama'a dan mutane wajen abin nan lokacin da aka wannan wajen mutum dubu ashirin suka kawo kansu su ashirin suke aje a yaƙi mutanen da aka musu shi kuma sai da yana cikin madina ya san yadda yanayin garin yake yaƙi a irin wannan yanayi ba zai kyau don haka yana neman asara na to fa ka je yadda ba abin ya fara fa yanzu wanda ya kamata ya zama dalilin da zai sa kai zagin bayan Allah irin wannan kowa da irin istihadinsa kuma a yanayin da yake ciki in ka ga yanayin da yake ciki sai ka masa uzuri sai ka masa hanzari to waɗannan khawarij waɗanda suke tare da sayyidina ali kusan yaƙe-yaƙen da ya yi da mu'awiya da yaƙin da ya yi waƙatul jabal mawqi'atul jabal wanda ya da Zubair ibn al-Awwam da Talha ibn Ubaidillah da Aisha radiyallahu ta'ala anhum duk suna tare da shi don haka lokacin da aka zo batun sulhu lokacin wakatu siffi ba su so a yi sulhu ba dan abinda tarihi yake nuna ma su suka haddasa yakin don akwai masu hankali suna ta zirya tsakanin bangarorin biyu yadda za a yi sulhu kada a yi yaki cikin dare suka tashi suka auka wa rindin sai na mu'awiya da sara sun san idan aka kwaye gari kashe gari aka yi tattauna za a samu sulhu rundunonin biyu su haɗe su kashin su ya bushe haka cikin dare kawai mutanen mu'awiya suna bacci sai suka ji ana saran su mutanen sham to kaga abokin wanda ya fito da niyyar fada ka ji ya auka maka da sara an ka tashi dole kare kanka dalilin haka fa yakin ya balle kuma yaki ne da aka yi shi kana za ka yi mamaki <clears throat> yadda malaman tarihi suke suranta maka abin za a zo a gwamza da rana idan lokacin sallah ya yi sai kuma a ajiye kuma a je a yi sallah an gama kuma kowa ya je a dau makami kuma a yi ta yi tare za a yi sallah wani lokaci idan aka yi faɗan aka gaji kowa ya aje makami yana hutawa to tunda akwai tadahul din kabila watakila wannan babbansa yana can kawunsa yana can wannan yana can sai kuma a zauna ana hira ya gina kwana biyu ba idan an huta kuma a ci gaba da yaki kamar wasa kamar wasa shi yasa sayyidina ali a lokacin yace duk wanda aka ji wa rauni kada a ce za a karasa shi ba kisa ake so a yi ba so a yi yadda zai yakin zai tsaya haka aka dinga yin wannan faɗaɗin kamar wasa wato kana karanta zaka za ka ga abin mamaki bayan an tsaya an yi sulhu an nada waɗanda za su kawo sulhu duk su khawarij su waɗannan da suke jikinsa wanda da su aka yi waccan aika-aikar sai suka yi wa shi kansa alin tawaye suka ci shi ma ya kafirta ya kafirta ya zai yadda wasu mutane ne za su yi hukunci ba Allah ba bayan inul hukmu illa lillah Allah shi kaɗai ne zai hukunci suka yi tawaye to haka dai al'amuran sai ta ci gaba har sai na alidin ya yake su a a wani guri da ake kira annahrawan mawqiyatun naharawan wacce ta shahara daga baya suka yi mutum ya kamata su kashe mutanen nan guda uku na ali muawiya amr ibn kowanne aka sanya aka zaɓi mutum ɗaya wanda shi zai zartar da wannan kisa cikin uku ɗin nan shi abdurrahman ibn muljim shi kaɗai ne wanda ya yi nasara sauran ba su yi nasara ba a cikin abin da suka yi niyya shi amr ibn al-as ranar da zai fita sallah tun daga asuba a kai ranar da zai fita sallah sai bai fito ba sai kharija shi ya fito sai suka zaci shi ne sai suka kashe shi shi sai da ali shi ya fito a wannan lokacin abdurrahman ibn muljim shi ya kashe shi daga baya aka kama shi shi ma aka yi masa kisasi wanda ya faru a shekarar hijira tana arba'in sai na ali yake cewa سمعت رسول sallallahu alaihi الله عليه وسلم يقول ناجم أكي صلى الله عليه cewa لا takribu alayya. kada ku yi min ƙarya fa innahu man kadhaba alayya domin duk wanda ya yi min ƙarya fa liyatabawwa maqadahu min an-nar ya nemi masaukin sa a wuta wannan hadisi za mu ga imamul bukhari ya kashi a kitabul ilm saboda ana magana ne akan ilimi na shari'a ilimi na shari'a ya gino akan alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam hadisan da aka rawaito da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo shi dan fadakarwa akan cewa kai mai karatu na addini kai kaffa kaffa yayin da kake karanta hadisan da ake jinginawa annabi sallallahu alaihi wasallama kada ka fada cikin yi masa ƙarya cikin laifin yi masa ƙarya laifin yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ba kankanin laifi bane za ka iya fadawa cikin wannan rami ta hanya biyu wani ta hanyar mutum ya kirkiri ƙarya din yana sani ya jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma ta hanyar ya yin amfani da ilimin da yake tace ruwayoyi tace abubuwan da ake jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama da yayi sakaci ta wannan bangare duk abin da ya ji an jingina annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka a matsayin magana ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya ci gaba da yayatawa ko kuma an yi masa bayanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi wannan magana ba ga maganganun malamai su zube a gabansa ga littattafai barkatai da aka rubuta shekaru ɗaruruwa ya yi burus ya ce shi bai yadda ba duk abin da aka ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam zai karbe shi hannu biyu biyu a matsayin magana ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya haka ya fada cikin ramin yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya annabi yana cewa man haddatha anni hadithan yura annahu kadhib fa huwa ahadul kadhibaini ko ahadul kadhibina wanda duk zai dauki hadisi ya yada shi tare da cewa malamai suna bayanin wannan hadisi ƙarya ne to yana ɗaya daga cikin makaryata din wato ɗaya ne daga cikin waɗanda suka yi ƙarya din da wanda ya kirkire shi hadisin da shi da ya yada hadisin duk hukuncin su ɗaya shi yasa malamai suka ɗauki wannan babi da mahimmanci kwarai babin tace hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama da ware su da yi musu hidima da kun da da yin kundin da yake tattare da hadisai masu kyau da waɗanda ba su da kyau malamai sun yi rubutu da dama ba kaɗan ba a tarihi in ka ɗauko wato a littattafai da suka yi bayanin wannan zaka ga irin rubuce-rubucen da aka yi masu yawa tun daga rubuta mazajen hadisi din da bin diddigin tarihi kowane ɗaya daga cikinsu da sanin halayensa da irin nauyinsa a ilimi da kiyayewarsa ta ilimi za ka ga irin hidima da aka yi don tantance hadisi na gaskiya da hadisi na ƙarya amma irin waɗanda ake cewa da su malamai alhalin tsakaninsu da ilimi wato ba bai na sama'i wal ard suna nan sai ka ana cewa yaya za a ka hadisi a ce bai inganta ba akwai wani hadisi ra'ifi kai ne ra'ifi akwai wanda ka ce hadisi ra'ifi ce kai ne ra'ifi a yadda ka ji ni na ji wani a rediyo wallahi cewa ki in dai ka ji an ce manzo Allah ci kawai kari kawai kari to ai kaga wannan bala'i gashi manzo Allah din yana fadar cewa kada a yi masa ƙarya saboda akwai wanda za su yi masa ƙarya din malamai sun yi rubuce-rubuce ba kaɗan ba a tsawon tarihi suna nan wani kuma nan da kime rauni yana cewa babu ko ya zai da wannan wagagen littattafai ɗaruruwa yana cewa babu in ka ɗau littafin ibn jauzi kawai al-mawdu'atul kubra ko shi kadai kawai ya isa ya nuna maka irin hadisan da aka ruma na karya a cikin wannan al'umma din kuma zanadika sun yi aiki kwarai da gaske wajen su ga cewa sun gurbata hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar cakuda su da ƙarya amma Allah madaukakin sarki da yake mai kiyaye addinin sa ne ya samar da malamai waɗanda su kuma ba dare ba rana su kai ta aiki wajen tace wannan hadisai da rairaye su da fito da na gaskiya a kundace su a guri guda a fito kuma da na ƙarya a bayanin su ga al'umma wanda duk ya karatu zai san wannan wanda bai karatu kuma zai iya fadawa cikin irin wannan hadisai marasa kyau yanzu ka duba a nan kasar mutum ne zai fara karatu na hadisai da littafin al'arba'un nawawiyya ka duba girman wannan littafi ta fuskar irin hadisan da ya tara ka shi dan kankani ne amma ta fuskar hadisan da ya tara babban littafi ne domin ya tara usulin dini ne gaba ya tara hadisan da su ne ginshikin da aka gina addini a kansu to sai ka gama wannan littafi mai irin wannan matsayi ka ce wa malamin ka wani littafi zan ci gaba da shi sai ce tanqihul qawl al ka duba fa tankihul qawl al hadith wani shirman littafi da ya tattara hadisai na ƙarya ana jingina shi da suyudi duk da cewa akwai shakkar ba cewa suyudi ne wannan littafi a muƙaddimar cewa ake shi mai littafin cewa ake ya ka wannan littafi ya tattara hadisai ne ruba-ruba masu rauni saboda ya halatta a aiki da hadisai masu rauni shi da kansa yake faɗar wannan amma ka gama hadisan da suke su ne tushen musulunci kuma maimakon ka ƙara yin sama sai kuma ka gangaro ka yi wa ƙasa ƙasan ma sai ka yi rijiya wannan irin bala'i har ina sai a ce ka samu tankibul qaul dan haka haka aka yi mana da muka gama arba'un hadisan muka ce me za mu sai aka ce ka samu tankibul qaul to kuma mu abinda muke gani mun ci gaba dan mun ga dan fi kauri abinda muke kiyasta kiban littafi kiban eh, wato kaurin littafin mun ga wancan karami ne wannan kuma ya dan yi kauri kauri haka sai muke ga an daga mu sai ka dinga jin wasu hadisai da malam wasu aiki da su ma ba zai yiwu ba wallahi wasu abubuwan da za ka karanta a ciki sai ka ga shi ma mai karantar da kai ya san ba zai shi ma ba zai yi aiki da su ba to duk waɗannan hadisai hadisai ne marasa kyau yana da kyau a wanke al'umma a wanke ilimin al'umma daga irin waɗannan hadisai a fitar da su a yi wa mutane bayani kasuwar mu ci take da irin waɗannan hadisai yanzu littafin muhtarul da nabawiyya din nan muhtarul haka sunan shi ko muhtarul ahadith nabawiyya wannan littafin hadisai ne a ciki akwai na gaskiya akwai na ƙarya akwai masu rauni akwai na ƙarya yan jabu da dama saboda shi wanda ya rubuta littafin ba malamin ba malamin hadisi bane malamin lugha ya yi kokari ya tattara hadisan abin nan ta hanyar tartibin hurufin hijaiya ya fara da alif ya kare da yawon to ya dinga kwashe-kwashe inda za ka san ma wani lokaci mutumin bai san ma mai hadisi ba tsakaninsa da hadisi wato tazarar da yawa sai ya zo ya kawo hadisi inda za a ce rawahu bukhari ko ko muslim ko turmizi sai ce rawahu abu huraira wani gun kuma sai ce rawahu bukhari wani gun kuma sai ce rawahu rawahu ibnu umar a inda ya kamata ya zama sunan mai littafi ne ya fito sai suna abu huraira ya fito sai ka rikice wanda littafi ne zaka koma na abu huraira shi abu huraira shine rasul hadisi da cewa rawahu bukhari an abi huraira da da da ba wani abin nan amma rawahu abu huraira abinda zaka fahimta abu huraira yana da wani littafi da ya tattara hadisai kamar yadda bukhari yake da shi da kuma ba wannan to ya tara hadisai bara gurbi da yawa da yawa da yawa amma a kasar da zaka ga ana tarbi ana sayar da shi a kasuwa ya ma ya ma fi tafiya sai ka samu ya fi subulugul marafin da tafiya ba to suna nan tili in tsaya mutum zai ya tara su ya ce zai zai zai rubutu akai wato zai samu A sinadarin rubutu mai yawa wanda zai iya rubuta littafi ba kankani ba da ya kunshi irin wannan tarkace din su ɗan kasuwa ba abin da ya dame su wanne ne ake samu shi za su kawo ana samu a dala'ilu to dala'ilu za a kawo ana samu shiriya shirya za a kawo ana samu a bulugul maram to za su kawo ana samu a bukhari bukhari za su kawo su kawai me za a samu kuɗi <laughs> wannan shi ne a gaban su ba sa tunanin abin da za su sayar din nan mai kyau ne ko mara kyau ne zai taimaka al'umma ko zai ƙara lalata al'umma ba abin da ya dame su wannan shine aikin su to duk wannan idan kasancewa littafi tattare ke da karerai manya-manya irin wannan mutum ya kafa kafa wajen sayar da shi in ba ga waɗanda suke masu ido ba za su karanta don su yi wa mutane bayani haka wani ɗan jigali-jigali ko wani mafarnaci ya zo ka sayar masa ya je ta ta'adi yanzu na je kasuwar da aka nuna min wani littafi da ya fito shi kuma ya doke da la'ilul khairat wato wani sabon wani sabo ne shi kuma ya fito wasu salatai ne an gaya min sunan shi aka ce a kamun an ce yana tafiya yanzu sosai saboda kowane salati a cikinsa akwai akwai irin wato garabasa da yake dauke da ita akwai kuma wasu bukatu da zai biya maka kowane salati saboda haka mutane wato sai turuwa ke ana sayansa da an kashi sai ya kare yanzu an daina karanta da la'il eh ba sirrul sirrul ba haka sunan shi sabo ne sirrul asrari to ta yi shi ne tunda kaje sirri wallahi kana buɗa shi banda ta'adi ba komai a ciki kare rai su ko mutane suna son irin wannan musamman a ce akwai wata bukata da za ta biya bukatun mu suna da yawa amma ba za mu biya su ta hanyar sunna ba sai ta hanyar bid'a ba za mu yi nafila ba ta tsakar dare mu daga hannu mai addu'a sai mun ne mun dauko wani sirrin asrar da wani abu Allah ya sauke haka nan hadisin Salama ibn al-Aqwa sunan al-Aqwa Sinan lakabin sa ne al-Aqwa Sinan ibn Abdullahi al-Aslami mutumin Madina ne a ya rasu hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana da 74 yana shekara tamanin hadisai guda ashirin aka rawaito a cikin sahih bukhari nashi سلمة بن الأكوى رضي radiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجما الله صلى الله عليه وسلم يقول من يقول علي ما لم wanda duk ya kirkiri ƙarya ya jingina mun ya faɗi magana ya jingina mun alhalin ban faɗe ta ba bal ya tabawwa maq'adahu minan nari ya nemi ya tanadi mazaunin sa a wuta wannan yana nuna girman yi wa annabi sallallahu alaihi sallama ƙarya yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ƙarya ba daidai yake da yi ma wani wani mutum ba saboda maganganun annabi sallallahu alaihi wa bauta bautawa Allah ake da su sabanin kowane irin mutum ana daukan magana shi ana mayar masa da wacce ya kuskure amma abinda duk ya fito daga annabi sallallahu alaihi wa sallama la yaqtu hawa in huwa illa wahyuha kuma duk abin da aka kai kira na ƙarya aka jingina annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan ƙaryar an dinga bautawa Allah da ita kenan har tashin kiyama kaga laifin ba zai zama kankani ba mutum ko ya mutu wannan laifin ya dinga bin shi kenan har Allah ya tashi alkiyama saboda kaga ba karamin laifi bane shi yasa malamai ma da dama daga cikin malaman hadisi suke cewa wanda aka sami same shi yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama ƙarya ko da sau ɗaya ne a rayuwarsa to an daina karɓar hadisin sa har abada wannan ya tuba tsakanin shi ne da Allah amma dai maganar a karɓa hadisinsa wannan kuma ta tashi ba za a ƙara yin ta ba saboda gudun kada wata rana ya koma ruwa kuna ga ya tuba ya sha kwafi kun ga kamar ya gyaru ana nan wata rana ya koma ruwa ku je ku karɓa hadisan da ba na gaskiya ba tunda har an samu ya taɓa yi to shi kenan tsakaninsa da Allah wannan a bar su can Allah ya da ya karbi ya ga dama ya karbi tubansa shikenan ko ga dama ma ya ce yana jiran sai ya je ya kama shi da wannan laifin wannan ku dai ba ku da mashiga a ciki tsakanin ku da shi kuma ta fuskar mu'amala ta hadisai wannan ta kare shi yasa ga duk wanda aka jefa da ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallama to ba a karbar hadisansa a gurin malamai sawa'un ya tuba ko bai tuba ba Za ka za mu tsaya a nan insha Allah sai sati mai zuwa za mu ci gaba da hadisin ganin annabi sallallahu alaihi wa sallama a mafarki a kwanan an kawo wani littafi a kasuwa sunan shi mu'jamu barra annabi sallallahu alaihi wa sallama fi naumi wal wato kamus na waɗanda suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a bacci kuma da faɗaki a farki ido da ido aka yi sunayensu akwai wanda shi kawai a baccin ya gani an sa shi na ga an sa ibnu taymiya an ce shi amma da na duba shi a baccin ya gani amma an sa wasu har da ma wasu yan Najeriya a nan su kuma suna ganin annabi kullum kullum akwai wanda aka ce wa kana kasira ijtima'i bi sayyidil wujudi suna yawan haduwa da manzon Allah dan nan dai dan Najeriya dan nan duguri wallahi saboda haka an mun zo karatun hadisi za mu kara bayani insha Allah mutu matarsa kirista ce ko kitabiya yaya ta za ta kasance wannan duk take ba musulma ba ba a lizumta mata furu'a ta musulunci idda wannan furu'a ce ta hukunci ne na na musulmi ba hukunci bane na waɗanda ba musulmi ba ba ka cewa sai ta yi idda na ruwanta da wani idda sai dai duk wanda zai zai aure ta to ba zai aure ta ba alƙalla sai ta istibra'i wannan shine wani littafai ya kamata mutum ya karanta bayan arba'una hadisan bayan mutum ya kama karanta arba'una hadis yana da kyau irin su umdatul ahkam bayan ya gama su irin shiga irin su bulugul maram baya gama gulugul maram irin su muntakal akhbar na almajd ibn taymiya bayan ya gama wannan yana da dama shiga manyan littafai irin su bukhari sannan muslim sannan sauran sunan haka ya kamata ya ɗauki abin a jere ba kamar yadda wasu ke <clears throat> yin da zuci ba a taro abin daga gaba wani bai taɓa karatun wani littafin hadisi ba amma ya ce ta bukhari zai fara haka ita ta kokowa a shi yasa da muka tashi wannan majalisi sai muka ce za mu fara ta muktasaru zabidi a wannan littafi na at-tajrid sare mun ga yanzu wajen shekara biyu kenan da wani abu ko da fara karatun har zuwa yanzu muna cikin hadisi nawa hadisi na wajen hadisi wajen 90 haka muke har yanzu wannan kuma yake cewa a azumi da ya tashi ya ji ana kiran sallah shi kuma bai yi sahur ba kawai sai ya ja abincinsa ya ce sha ya yi sa abinsa to yanzu yaya azumin nan nasa bayan alfijir ya kito in ka ci ka sha saboda ka ka a lokacin azumi ne bayan fito alfijir ka ci ka sha da gangan to ka karya azumi ne wanda ya karya azumi a wasu malamai abin da ya fi shahara a gurin mutane shine zai rama sannan ya kafara saboda haka zai yi azumi 61 to shi sa wasu ba sa yi ko ɗaya <laughs> dan ba zai iya ba to babu wani hadisi da ya inganta akwai hadisin da yake cewa wanda duk ya sha azumi to babu abin da zai zama makwafin wannan azumin da zai da ya bari ko da ko zai yi azumin shekara guda ne ba zai iya zama makwafin wannan azumin da ya bari ba wannan hadisin yana da rauni wanda duk ya karya azuminsa da gangan ya ɗauki wani babban laifi a kansa al'amarinsa yana ƙarƙashin mashi'a ta ubangiji sai yadda Allah ya yi da shi ya ci gaba da neman gafara Allah ya yafe masa in Allah ya ga dama ya karɓi tubansa ya yafe mishi shikenan kuma bai yafe mishi ba ya je ya gamu da hukumar ubangiji wannan shine hukunci sahihi wanda duk zai bar azumi babu magana da azumi sittin ko kafara wannan babu hadisin da ya inganta ko nassi sahihi da ya inganta akan wannan kafara ba a wa mutum ita haka nan da ijtihadi ijtihadi ba a tabbatar da kafarat ko kiyasi duk da ne ijtihadin ba zai tabbatar da kafara ba sai idan an samu nassi karara akan wannan babu kuma nassi abinda nassi ya zo akan shi wanda ya zai kewa matarsa a lokacin yana azumi na farilla wannan shine nasu ya zo a kansa karara kiyasin wanda ya ci ya sha da wanda ya zai kiyo mata akwai bambanci kiyashi ne ma alfarik sannan kuma kafarat la tasbutu bil qiyas ba a tabbatar da kafara ta hanyar kiyasi don haka wannan hadisi ba zai zama hujja ba ga wanda ya karya sa ta hanyar ci ko sha shi ma a ce sai ya kafara a <clears throat> dukkaninsu sun yi tarayya wajen laifi wancan bayan laifin da yayi kuma an dora masa wannan kafara din wannan kafara din ba ita ke nuna in yayi haka ba kenan ya kai labari a Allah madaukakin sarki na iya kama shi ranar gobe kiyama da irin wannan aika aika da yi amma daga cikin ukubarsa akwai wannan din da aka dora masa shi ko wannan an bar shi haka nan sai yadda Allah kamar wanda zai bar sallah da gangan har ta wuce magana mafi inganci cikin maganganun malamai shi ne wanda zai bar sallah har ta wuce da gangan yana ci yana gani ba da wani uzuri ba to maganar ya ce wai ya biya Allah ya karba ba taso ba dan duk sanda za a ce abu ya wuce ka amma an baka damar ka iya zuwa kai a karba an maka sauki ko jaraba a ce aka ce ka zo an gama sai aka ce to amma za a maka bulala ka zauna jarabawa ya fi sauki akan a ce sai ka sake shekara ko an kore ka daga makarantar gara a yi maka bulalar a sa maka wata rana ko a cika tara a sa maka wata rana to wasu suna daukan cewa wanda aka ce ya rama kamar an fi matsa masa akan wanda aka ce ba zai rama ba tare da cewa aka si shine daidai wanda don aka ce ya rama a karɓi ramuwar ai an masa rangwame shi yasa malamai suke cewa yadda Allah kamar ibnu hazm ibnu abdul al ibn ibnu salam ibnu taymiya suke faɗar cewa yadda Allah bai yadda ka yi sallah kafin lokacinta ba ba tare da wani hanzari ba na tafiya ko wani abu kana zaman gida haka kawai ka yi sallah kafin lokacinta yadda Allah bai yadda ya karba ba to haka nan bayan lokacinta ba inda a ce za a karba bayan lokacinta to ba zai hana a karba kafin lokacin nata sannan kuma in za a karba kowane lokaci ma kaga dama kai za a karba <coughs> me amfanin a ce da kai inna salata kanat alal mu'minina kitaban mabuta ya zama ba mabuta din ba za ka iya yi kowane lokaci ma a karba don haka wanda ya yi wannan aika aika kawai ka ci abincinka kana sanin cewa alfijir ya keto to ka karya wannan azumi sai kai ta istighfari kai ta yin wasu ayyuka na alkhairi kai ta azumin nafila ko wata kila wannan zai cike maka wannan gurbi din da ka bari amma ba karamin laifi ne. wanda ya bar sallah ya fitar ga musulunci magana ce mai faɗi wasu malamai suna fitar da wanda ya bar sallah da gangan har lokacin ta wuce duk da cewa wannan magana ba ita ce mai karfi ba wanda ya bar sallah lokacin ta wuce da gangan in ba haka ya zama tabi'ar sace baya sallah ba in tabi'ar sace wannan baya sallah kwata-kwata to babu shakka wannan da shakka a cikin musuluncinsa ta wanda yana musulmi amma ba ruwan shi da sallah akwai shakka amma wanda shaidan zai ribace shi wani lokaci haka ba za a fitar da shi daga musulunci ba babu wata hujja karfa ta fitar da shi daga musulunci saboda wannan aiki wannan kuma yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ko kuma ya ce hadisi ya ce la taqra al ha'id wal junub shay'an min al qur'an sannan ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ga magana sayyidina Ali da yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qur'an ala kulli hal ma lam yakun junuban sannan da wannan hadisi la tamassul qur'ana illa wa anta zahir wancan hadisi la taqra al haid wal junub shay'an min al qur'an ba hadisin bai inganta ba hadisin kana yaqra'u al qur'ana ala kulli hal ma lam yakun junuban wannan ya inganta hakanan la tamassul qur'ana illa wa anta zahir ya inganta sai dai wannan ba shi yake nuna sharadin cewa ba a karanta qur'ani ban ana da janaba cewa sharaɗi ne ana son wanda zai karanta qur'ani ya zama fi akmali hay'a cikin sifa wacce take ta kamala daga cikin kamala sifa ya zama mai tsarki ne wanda ana bukata shine wanda hadisin la ta musu qur'ana illa wa anta tahir a ina shakkar lafazin hadisin ma ba a kai ba ba la ta musu qur'ana akwai la yamassu Allah yamassu illa zahir wanda malamai sun yi sabani akan kalmar zahir din ana nufin musulmi mu'mini ko ko ana nufin a wanda yake da tsahara ta alwala ko tsahara ta kari babba domin sanya tsahara a cikin saradi na karanta alkur'ani babu wani nassi sarihi da ya zo a kansa maganar wannan tsahir din nassi ne wanda yake muhtamil saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya wa sayyidina abu huraira innal mu'mina la yanjus cewa mu'mini baya najasa to mu'mini tahiri ne a koda yaushe saboda haka la ya musu illa tahir wanda yake kafiri ne kada ya taba shi kamar yadda Allah yake cewa innamal mushrikuna najasun najasa ne kada su taba alqur'ani mutumin da yake mu'mini mu'mini baya zama najasa saboda haka mu'mini tahiri ne sawa'un yana dare ko bayan mutuwarsa magana tana da faɗi watakila wani lokaci idan muka zo a babu lozo ko babu tsahara za mu ci karo da wannan za mu kara fara tsazance a kanta wannan kuma yana cewa masallaci ne da ake yin kamsu salawat a ciki to ya halatta idan idan akwai rana a janya a zahar da la'asar zuwa wani wuri mai inuwa to ban sani ba wani masallaci ne wannan masallaci ne ko musalla ne bambanci tsakanin musalla da masallaci irin musalla din nan da ake dan zagaye bulo wannan musalla sunan shi masallaci shine wanda za a zagaye shi gaba ɗaya a masari to kuma sai da an zagaye shi a masari kuma rana da su kan sai azhar a fita tafi gindin bishiya ba to yadda nake zato dai musalla ne musalla ne wannan hukuncin sa da babba wai hukuncin masallaci ne da shi ba irin hukuncin hukuncin da ake faɗa na masallaci kamar irin su tahiyatul masjid duk ba za ka ba wa musalla ba an gane ko saboda haka in musalla ne wannan musallan naku da rana ko ba wani musalla ne gindin bishiya duk dai <laughs> duk guri guda ne kuke abin nan babu komai eh eh a ah, shi musalla ka ce haramu da ya dausa salawat kamsu salawat ai ba ci ke bai da guri masallaci ba musalla ne ake gurin sallah ne wannan kuma yana cewa ya halatta mutum ya tsotso nonon matarsa ya halatta ya tsotsa in ma za a iya dama masa dawo ya sha wa sallallahu wasallama ala na muhammadin wa ala alihi